sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum. Barkam da wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na rana a yau Litini, 18 ga watan Mayun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga mahimman kanin labaran. Ana ci gaba da matsin lamba akan gudanar da bincike akan asalin annobar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kausasan kalamai akan tsohon shugaba Barack Obama A yau litinin kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya suna ci gaba da murmurewa. To kanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu na wannan lokaci kuma. Za a ji cewa kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta sha alwashin kawo ƙarshen armajiranci a arewacin ƙasar. gaskiya mu muna goyon bayan abin da ake yi game da mai da almajirai su koma gidan su cuta ne wanda yake da gara ba bai tsira ba a karatu alkurani wanda ake na allo da muka saba tun da can babu inda aka ce sai yaro ya fita ya je yana yin bara bambancin kenan to sai a dakaci cikakken rahoton sannan gwamnatin kasar ghana kamar sauran takwarorin ta na afirka tana shirin jigilar kwashe 'ya'yanta da suka makale a wasu sassan duniya da coronavirus ta kamari babu shakka da suka zama stranded duk wani kudaden da ke hannun su war haka ya kare sun cinye a wuri na da ya kamata gwamnati ya dauki nauyin kudin jirgin so da wannan bedin nan ya fi da shi kansu hakanan ita ma kasar Nijar tana yunkurin kwashe 'yan kasarta da suka magale a kasashen ƙetare a sakamakon annobar coronavirus kamar kowace rana irin ta yau litini yusuf yana tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda ya shirya kuma zai gabatar sannan za mu karanto wasu daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku falalar watan Ramadan, amma kafin nan bari mu fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka. A yayin da ake ci gaba da samun ƙarin goyon baya akan gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da asalin annobar coronavirus. china ta faɗa a yau litinin cewar wannan yunkurin a zarbabbiya ne kawai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china zilin jian ya faɗa a wani jawabi cewar akasarin kasashen duniya na da yakinin cewar annobar na ci gaba da yaduwa ana sa ran wani daftari da kungiyar tarayyar turai ta rubuta zai sami amincewa a taron hukumar lafiya ta duniya wannan makon wanda shine shugabancin hukumar lafiya ta duniya WHO. Matakin na neman a yi bincike akan yadda annobar ta soma da kuma matakan da aka ɗauka a kanta. Kasar Australia tana gaba-gaba wajen ganin an gudanar da wannan binciken. Ministar harkokin wajen kasar Maris Payne yau litinin ta ce suna buƙatar ganin binciken ya zama tsakani da Allah mai zaman kansa kuma cikakke. muna da cikakken ƙwarin gwiwa a kan buƙatar binciken a cewar majalisar zartarwa ta hukumar lafiya ta duniya an sami gano bayyanar cutar coronavirus karan farko a ƙasar china a ƙarshen watan disamba daga nan ta yaɗu a faɗin duniya ta kuma kashe mutum fiye da dubu ɗari uku da sha biyar kana fiye da mutum miliyan hudu da dubu ɗari bakwai suka kamu da ita Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tsohon shugaban ƙasar Barack Obama a matsayin shugaba da ya gaza. Biyo bayan sukar lamirin matakan gwamnatin Amurka akan annobar coronavirus da Obama ɗin ya yi. A wani jawabi kai tsaye ta hanyar intanet, Obama ya shaida wasu ɗalibai da suke kammala kwaleji cewar wannan annobar ta bayyana cewar wasu da ke rike da madafan iko sun gaza amma bai ambaci suna ba. A jiya Lahadi kuma an tambayi Trump akan kalaman na Obama sai ya ce, Duba, ai shi shugaban ƙasa ne da ya kasa abinda kawai zan ce kenan ba shi da hazaƙa ko kaɗan. Ƙasar Amurka dai ta zama matattara annobar coronavirus a faɗin duniya. inda aka sami mutum fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da suka kamu da cutar kana mutum fiye da dubu casa'in suka mutu. masu suka sun zargi gwamnatin da halin ko'in kula da ta nuna ta hanyar rikon sakainar kashi da ta yi wa annobar a makon farko da ta soma. Da safiyar jiya Lahadi kuma wani babban jami'in kiwon lafiyan Amurka ya musanta cewar gwamnati ta gaza taimakawa al'ummarta. A yau litinin kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya na ci gaba da murmurewa a yayin da kasashe da dama suke ficewa sannu a hankali daga dokokin takaita zirga-zirga da aka kakkafa domin yaƙi da annobar coronavirus. Hannun jarin Niki na kasar Tokyo ya rufe kasuwar yau da riba 'yar kaɗan duk kuwa da labaran da suka bayyana da safiyar yau da ke cewar kasar ta shiga cikin kuncin tattalin arziki a karon farko tun daga shekaru 2010 inda sau biyu a jere tana fama da matsaloli. To kashin labaran na farko kenan. Kafin mu kawo muku sauran labaran bari mu duba rahotonmu na farko. Za mu fara daga Najeriya inda kungiyar gwamnonin arewacin kasar ta ƙudiri niyyar kare haƙƙin almajirai da a kulli yaumin rayuwarsu ke kasancewa cikin haɗarika daban-daban har ma da annobar coronavirus. Daga Jos a Plateau, Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Ƙungiyar gwamnonin jihohin Arewacin Najeriya ta ce ta ɗauki matakin mai da almajirai zuwa jihohinsu na asali ne don samar da kyakkyawan kula wa yaran da ba su ingantaccen rayuwa. Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin Arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce sun lura da yadda yaran da ake turawa wasu garuruwa don karatun allo sukan bige ne da barace-barace a kan tituna wanda ya kasance da haɗari a rayuwarsu. Mu zancenmu na almajirai mu gwamnonin arewa mu riga mun ɗauki mataki wa'yansu ne wanda da suna amfani da almajirai lokacin da wannan annoba ya shigo sai aka kore almajirai aka sa su a titi suna yawo mutum bai samu abinci ba ma balantana ya sai inda zai je gwadi gobe sai ka je ana mutuwa an cuce shi in ma iyayen ba su a son gwamnati tana son su da mu bar su suna shan wahala dole mu lura da su mu a plateau duk sauran jihohi mun kai musu kusan 600 mu ma a plateau an riga an kawo mana kusan 300 kuma duka wanda aka kawo mana mun gwada su wanda suka samu lafiya duka mun riga mun kai su hannun iyayensu wanda guda ɗaya ne kawai wanda muka same shi da wannan cutan kuma yanzu yana kwanciya ana lura da shi ba damuwa da shi makarantu an riga bayan gwamnati ta sa dole kowane mutum ya kamata ya ci makaranta in allah ya da idan annoban na ya kare ba wani jihar da za a ji labarin almajiri Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalon kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya. Barista Lawal Isaac da ke tare da kungiyar jama'atu Nasril Islam a nan jihar Plateau ya ce sun yi na'am da cikin da gwamnonin arewacin Najeriya suka ɗauka. Gaskiya mu muna goyon bayan abin da ake yi game da mai da almajirai su koma gidajen wurin iyayensu da sauransu haka. Dalilin ko shine wani abu da yake faruwa na wannan cuta na zamani na coronavirus ko covid-19 din nan cuta ne wanda yake daga gata ma bai tsira ba baltana wanda kuma yake yawo a karatun alkurani na wanda ake na allo da muka saba tun da can babu inda aka ce sai yaro ya fita ya je yana yin bara bambancin kenan karatu na qur'ani daban yin bara daban wannan bara da ake ai gwamnati tana fada ne da yin bara mai sharhi kan lamura kuma dan jarida mai zaman kansa shabul mazadu ya ce tarbiyyar da yara za su samu daga iyayensu na da muhimmanci a rayuwarsu so da dama an ma yaran nan mugunta so da dama an saci yaran nan yaran nan kuma za su tashi da wani tarbiyyar da za su ga kamar duniyan kuma kowa kisu za su iya shiga kungiyoyi ka na su boko haram ko su shiga kidnapping ko su shiga wani mugun hali amma yanzu da aka koma da su ga iyayensu idan iyayensu su je su rike su sun ji dadin iyaye ga makarantu za su koma a cikin yaran nan da ake ganin su su ne gwamnonin gobe su ne shugabannin kasan gobe a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar plateau ta sake gyaran fuska kan matakan da ta sanya don dakile yaduwar cutar coronavirus wanda a yanzu daga ranar litinin zuwa laraba jama'a za su kasance a gida yayin da daga alhamis zuwa lahadi al'umma za su fita don gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. An gaida Zainab Babaji. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan Washington DC. A duk lokacin da ake so ana iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Amma yanzu ga ƙarashin labaran duniya. Kasar Iran ta gargadi Amurka akan barazanar da take yi wa tankokinta da ke ɗauke da mai zuwa kasar Venezuela, inda yanzu haka ake fama da matsanancin karancin mai. Duk kuwa da cewar ita ma kasar ta Venezuela tana cikin manyan kasashe da ke samar da mai. kimanin jiragen ruwan Iran biyar ne makare da mai suke kan hanyar su ta zuwa kasar Venezuela da ke Amurka ta kudu. takunkumin da amurka ta ƙaƙabama ma iran ya haramta mata sai da ɗanyen manta a kasuwar duniya kana amurka ta sa ƙahon zuƙa ga ƙasashen duniya da kada su sai da man su ga ƙasar ta venezuela duk cikin yunkurin washington dc na ganin shugaban ƙasar nicolas maduros ya bar karagar mulki ministan harkokin wajen iran javad zarif A jiya Lahadi ya rubuta wasiƙa zuwa ga sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, akan damuwar Tehran akan duk wani mataki da Amurka za ta ɗauka. Iran dai na da hurumin ɗaukar duk wasu matakai da suka kamata don ƙwato 'yancinta da kuma kare mutuncinta daga wasu haramtattun tsare-tsaren cin zali. Zarif ya rubuta a cikin wasiƙarsa ya kuma kara da cewar wannan tsarin ya saba wa 'yancin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma kasuwancin makamashi a duniya. Bayan wani yunkuri da ƙasar China ta yi na ganin ta daidaita tsakani a kan tekun kudancin China, ƙasar Vietnam ta karɓa ta kuma umarci masanta da su ci gaba da kamun kifi muddin ba su wuce doka ba. kasar ta kudu maso gabashin asiya da ke ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi sarrafa dabbobin ruwa zuwa ƙasashen duniya ta shaida wa gwamnatocin yanki da su dinga sa ido a kan masunta da suke su ma'aikatar aikin gona da raya karkara ta aika da wasiƙa zuwa ga ƙananan hukumomi a satin da ya gabata tana cewa su sanar da masunta kan haramtacciyar dokar hana kamun kifi ta china kana da karfafa musu gwiwa ci gaba da ayyukansu na kamun kifi ba tare da tsallake iyakokin dokar tekun vietnam ba vietnam ta yi watsi da dokar china na hana kamun kifi daga ɗaya ga watan mayu zuwa watan agusta a kowace shekara a tekun na kudancin china wanda ƙasashe biyu ke ikirarin mallakarsa wata ɗaya bayan da china take kifar da wani kwale-kwale dauke da masuntan vietnam wanda daga bisani aka ceto su yusuf kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu sai sauran mu. a daidai lokacin da wasu kasashen afirka ke kwashe 'yan su da suka makale a kasashen ƙetare musamman ma inda coronavirus ta fi kamari gwamnatin ghana ta kai wa 'ya'yanta ɗoki kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da abokin aikinmu baba yakubu makeri ya haɗa mana kasar ghana kamar wasu kasashen duniya ta saurari kira da 'ya'yanta da suka makale a wasu kasashe sakamakon matakan hana zirga-zirga da kasashen duniya ke ɗauka domin dakile annobar coronavirus da ta addabi duniya cewa a dawo da su gida a makon da ya gabata ne ma'aikatan harkokin wajen ghana ta fitar da wata sanarwa akan shirye-shirye da gwamnati ke yi ta dawo da 'yan kasar waɗanda suka je kasashe da dama domin gudanar da ayyukan gwamnati da kasuwanci da karatu da neman kiwon lafiya da masu ziyara da ma masu halartar taruka da sauransu wanda dokokin rufe kasashe suka shafe su shugaban sashen hulɗa da jama'a da kuma yada labarai na ofishin jakadancin ghana a nan amurka kofitonto ya ce ofishinsa ya samu umarni daga ma'aikatan harkokin wajen ghana cewa ya tattara sunayen 'yan ghana da waɗanda suke da izinin zama ƙasar da suka makale a nan amurka domin dawo da su gida To shin akwai yiwuwar gwamnatin za ta kwashi 'yan gana mazauna nan Amurka? Tambaya kenan da na yi wa ku fituntu. Ya ce hakan ba zai yiwu ba har sai shugaban kasa ya dauki matakan da suka dace ya ba da izinin yin hakan inda zai marhabi da dawowar duk wani dan Ghana ko da mazaunin nan Amurka ne ko ma ya zama ba Amurke. Amma dai yanzu ana maganar 'yan gana ne da suka ji wata harka a kasar waje suka makale. right Mutanen da za a maida su gida da ke yankin jihohin New York, New Jersey da Connecticut za su gabatar da sunayensu ne ga karamin ofishin jakadancin Ghana da ke birnin New York waɗanda suke sauran jihohin Amurka kuma za su kai sunayensu ne ga babban ofishin jakadancin Ghana da ke birnin Washington DC ya kuma ce tuni suka tattara sunayen mutane sama da 500 da suke sha'awar komawa gida. Na tambayi ko gwamnati ce za ta biya kuɗin jirgi ga waɗannan mutanen sai ya ce. So as it stands now, leaning towards persons pool, uh, but it can definitely change. based on the data we provide. A daidai wannan lokacin ana kan batun mutane ne za su biya kudaden jirgin su har sai an gama tattara bayanan su saboda a cikin takardun da suke cikewa akwai tambaya da aka musu za su iya biyan kudin jirgin su ko a'a don haka sai bayan an kammala tattara su nan ne fa za a tabbatar da ko gwamnati ce za ta dauki nauyin kudin ko kuma za ta rage musu bashi wanda hakan yana iya faruwa. The government doesn't pay Shiko Muhammadu Mada tsohon shugaban kungiyar 'yan Ghana ta 'yan ƙasa kuma babban jami'i a hadad'iyan kungiyar 'yan Afirka a New York ya ce duk da cewar ba dan Amurka kaɗai gwamnatin za ta kwashe 'yan Ghana ba amma taimakawa da kuɗin jirgi ba zai bata komai ba inda har gwamnatin tana iya yin hakan. Tun da dai gwamnati ya ce zai evacuate mutanen gare shi kuma wayannan mutane babu shakka da suka zama stranded duk wani kudaden da ke hannunsu war haka ya kare sun cinye saboda shi a wuri na da ya kamata gwamnati ya dauki nauyin kudin jirgin so da wannan bedin nan ya fi da shi kansu kudaden da suka zo da shi wani harakokin da za su yi duka sun riga sun gama kuma sun cinye kudadensu. ofishin jakadancin da ke nan amurka ya ce nan da mako mai zuwa za a fara jigilar mutane zuwa kasar ghana a kai da baba yakubu makeri da wannan rahoto har yanzu dai ana tare da muryar amurka ne daga nan washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda don yusuf ya gabatar mana da shiri na gaba a yi sauraro lafiya ilimi garkuwar dan adam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu. Da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba irin matakai da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke shirin ɗauka a kan komawar ɗalibai da malamai makarantu a duk faɗin ƙasar. Sule Mummuni Barma ya yi mana nazari akan matakai da gwamnati ke shirin ɗauka don mai da ɗalibai da malamai bakin aiki. Makarantun boko na daga cikin wuraren da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta rufe tun a washe garin bayyanar labarin kullar cutar corona a wannan ƙasa a matsayin wani ɓangare na matakan daƙile yaɗuwar wannan annoba. To amma watanni kusan biyu da ɗaukar wannan mataki, gwamnatin ta yanke shawarar sake buɗe illahirin makarantun ƙasar. kamar yadda shugaban kwamitin ministocin kula da sha'anin ilimi ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya bayyana a taron manema labarai bayan mun yi nazari kuma mun tambayi shawarwari daga wani kwamiti na ƙwararru da ake kira kwamite da experts wanda ke bi sau da kafa yanayin yaduwar wannan cuta gwamnati ta yanke shawarar sake bude makarantu ranar ɗaya ga wata mai kamawa wato watan yuni ko kuma juwan duk da cewar wannan annoba ta bulla a wasu jihohi wanda a baya babu ita kamar agadas da difa duk da cewar kuma halin da ke cika a jihar zandar na tare da hankali a jimilce za a iya cewar an kama hanyar dakile wannan cuta muddin dai jama'a za ta ci gaba da ba da haɗin kai ga matakan kariya da gwamnati ta gindaya a ranar 15 ga watan yuli ne ake sa ran kawo ƙarshen shekarar karatun na bana saboda a cewar hukumomin ilimi tafiya ta yi nisa akan maganar karatu kafin bullar annobar covid-19 a wannan kasa wato dai tsaikon da aka fuskanta bai taka kara ya karya ba in ji ta a can ma kamun barkewar ita wannan cuta a cikin makarantu daban-daban an yi karatu na mizanin kashi hamsin zuwa kashi saba'in da biyar cikin ɗari kenan yanzu makarantu suna bukatar kimanin kwanaki 45 ne kawai don kammala karatu to saboda haka wannan koma da za a yi za a shiga ɗaya ga watan jun a ƙare in allah ya kai mu goma sha biyar ga watan juwe ko kuma july to bayan an ƙare wannan karatu kuma za a yi jarabawa kamar yadda aka saba akwai jarabawa ta brevet jarabawa ta baccalaureate da kuma jarabawa ta bts sannan bangaren shiga karatu na shekara sabuwa wato shekara 2020-2021 insha Allahu yadda muka tsara yanzu za a shiga ranar 15 ga watan Septemba ga dukan ɗalibai wanda ke lisai sai kuma wanda ke sai da wanda ke ecole primaire da sauran masu aikin hannu su kuma za su shiga daga ranar 1 ga watan oktobar na shekara ta 2020 sannan sai a jami'o'i inda za a shiga a ranar ɗaya ga watan janairu ko kuma janvier na shekara ta 2021 saboda a jami'o'i kasan mun fuskanci wani yanayi na yajajen aiki inda ya sa muka samu latti mai yawa tuni masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi suka yi wa matakin sake buɗe makarantun ca sakataren kungiyar synapses ta malaman sakandare jariri labasaidu ya bayyana gamsuwa da yunkurin na gwamnatin ta nijar wanda a cewarsa ya zo ne a wani lokacin da suka fara kosawa da zaman gida gamu uh, kungiyoyin masu koyarwa ko maman gari da zaman kashin ando a gida eh, kuma kuntunan maganin kingin kasashe na kusa da mu kuwa kaga burkina faso da mali Eh, da kuma cote d'ivoire duka sun sanar wasu sun koma wasu kuma suna shirin koma kenan eh, abin da aka yi abu ne wanda uwayen yara da su mushannin da su ma yaran kansu kowa ke jira saboda kasa ga ta annoba eh, ruwan dare ci gama duniya ta shafa ko'ina gwamnatin niger ya sanar da al'umma wannan kuma za yanta ne ta tsawon kwana 45 kenan za kuma daga daya da watan juwan zuwa sha ga watan juye sai dai abin da muka lura bai sanar da takamaimai bawon lokaci ne za a jarabawa karshen shekara wadda ake ce mata baccalaureate kuma da bapc shi ma dai mataimakin sakataren kungiyar sinasef ta malaman kwantaragi sharif isuhu ya yi farin ciki da jin wannan labari ko da yake a ra'ayinsa akwai damuwa game da makomar sha'anin karatu a wasu sassan kasar ta niger a wannan lokaci da ake gab da shiga yanayin damana To lalle eh, mun yi farin ciki tun da aikin da muka tsaida tun yau da kwanaki masu yawa an samu dama ana sa ran za a kama shi cikin ɗan lokaci kaɗan kenan sai in ce ayi abu ne na farin ciki. To amma hanzari ba gudu ba. Kamar ka san makarantu namu ya zamo na firamare ne ko na sakandare ne kowa ya sani cikin ƙasa gaba ɗaya duka yawancin aji aji mu an gina su da ciyawa ne ko in ce da kara. Kuma kowa ya san lokaci wanga dai ga watan juwan da suke cewa za a kamawa za a kamawa tare da ruwan sama ne in akwai ruwan sama cikin karkara karatu ba zai zamana ba iri da ya kamata duka ɗan alama kadan wadda aka gani ta hadari toran nan babu lakwal kenan cikin na lokaci na ɗin sai ta yi cika sosai mu kowa ya san kalasoshin mu yau Nijar birni da ƙauye sai ka iske kalasa guda aji guda da yaro ɗalibi kamar ɗari yaro ɗari cikin aji guda Ƙungiyar ɗalibai ta kasa USN ma na da irin wannan damuwa kamar yadda sakataren ta Idan Agabi ya bayyana mun Duk wanda yake cewa za a koma eh, lakol muna iya doka eh, babban labari ne na a nuna muna da wannan annobai Nijar kenan eh, ta ciyo kan wannan annoba murna ce gare mu na biyu eh, ina babban mamaki ina makai na tambayoyi da yawa a dawo lakwal cikin ɗaya ga wata wannan na juwan eh, a yi kwana arba'in kun san gidajen karatu nan niger hiye eh, da rabi za a cewa a cikin eh, zana ne dalibai kuma da yawa a zamani ne suke kasa ba su da wannan banci na ɗauka darasu yadda ya kama kenan fi wani hali ne dalibai da yawa za su dawowa a cikin wanga eh, lokacin da aka bada tunda kun san lokaci ne na eh, manya-manyan hadarai manya-manyan iska wanda ake namu na kasa ta mu ta nijar kenan hadari na fara wanda za su tasowa za su tahiya da da yawa gidajen karatu masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin julie lazarus gresham Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku sha ruwa lafiya daga nan gundumar Colombia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. shi. Madalla. in sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel. Jama'a salamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito ne daga Babawo Mato mai addu'a ya ce ya Allah muna roƙonka da ka kawo al'ummar jihar Katsina agaji ta wannan kisan al'umma da ke faruwa ba ji ba gani. Muna addu'ar Allah ya sa wannan mataki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka ya zama mafita ta alheri ga al'ummar jihar Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Bakar Kawu Girgir ya ce salam biyo Hausa. umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayar na kaddamar da farmaki a kan 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane a jihar katsina wannan abu ne mai kyau muna addu'ar allah ya ba wa sojoji nasara to amma muna kira ga shugaba buhari da ya ba da irin wannan umarni ga dukkan jihohi da tsaro ya taɓarɓare domin matsalar tsaro ba ga iya katsina ta tsaya ba sako ka comrade abubakar salisu arkime ya ce assalamu alaikum biyu ya hausa shakka babu kalubalen da muke fuskanta a jihar mu ta ba abin damuwa ne matuka da fatan hukumomin jihar za su tashi tsaye domin dakila samun yawan cututtuka da ake fuskanta a wannan lokaci da annobar coronavirus ta zama ruwan dare gama duniya allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan annoba ta coronavirus a duniya baki daya amin sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga ali usman taka lafiya da sani mai lange-lange da ɗan asaba mai fata ya wuri suka ce muryar Amurka sake samun sabbin masu dauke da cutar corona coronavirus har 338 a cikin sa'o'i 24 a Najeriya. Hakan na nuna mana cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaban mai gona. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake bitar kwamitin da ta kafa domin yakar cutar a wannan kasa. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku a mu na imal hausa-service at voanews.com albarkacin wannan wata mai falala kuwa ga nasihar falalar ramadan bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana muhammad kabir adam daga nan babban masallacin juma'a na abuja masu hannu da shuni su sani wata mai alfarma watan samun aljanna watan taimakon al'umma wata na yafiya da kuma yin alfarma ga mutane a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kasancewa mutumin kirki mai yawan kyauta amma duk da haka idan watan azumin ramadana ya zo yakan ƙara yawan kyaututtuka da yake yi yakan ninka su saboda marasa shi su samu cewa eh lalle a yanzu kam akwai bambanci an shigo wani irin wata wanda ke dauke da tarin rahma da jin kai ga bayan Allah to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawaita yin kyautu kyaututtuka yana kuma jawo hankulan sahabbansa su ma su yawaita yin kyaututtuka akan haka nima ma ina kiran yan uwa masu hannu da shuni su yi maza maza su taho da dukiyoyin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su su kawo wa bayan Allah ɗauki ta hanyar taimaka musu da abubuwa kamar abinci da daidai irin abubuwan da zai kyautata rayuwar ɗan adam musulunci yana kiran mutane su aikata wannan a cikin wannan wata mai alfarma akan haka ne zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama su sahabbai suka kai kuka gare shi cewa ya rasulullah mun lura fa masu dukiya suke da lada saboda suna salloli kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi amma fa su suna kuma samun wani tarin lada ta hanyar taimakawa 'yan uwa da suke yi da dukiyoyinsu to don haka annabi salama daga karshe ya ce to ku yi hakuri wannan haka yake allah maɗaukakin sarki yana yi wa mutane baiwa iri daban-daban kafin mu yi sallama da ku ga Yusuf da labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tsohon shugaban kasar Barack Obama a matsayin shugaban da ya kasa biyo bayan sukan lamirin matakan gwamnatin Amurka a kan annobar coronavirus da Obama ɗin ya yi. A yau litinin kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya na ci gaba da murmurewa a yayin da kasashe da dama suke ficewa sannan a hankali daga dokokin takaita zirga-zirga da aka kakkafa domin yaƙi da annobar coronavirus. Ƙasar Iran ta gargaɗi Amurka akan barazanar da take yi wa tankokinta da ke ɗauke da mai zuwa ƙasar Venezuela. Bayan wani yunkuri da ƙasar China ta yi na ganin ta daidaita tsakani akan tekun kudancin China, ƙasar Vietnam ta karɓa tare da umurtan masunta da su ci gaba da kamun kifi a cikin tekun. To sauraro a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima bayan kun sha ruwa mu dawo da shirinmu na ƙarshe a wunin yau. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta jagoranci shirin da injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙarasa wuni lafiya. Ma'assalam.